الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح الصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مقيم سليمان قيمنا ya dace Allah subhanahu wa ta'ala na laife lokacin na zan da alkhairi wannan ina fasa koya ci gaba zan da bayani min ya lissafin Ya ma shi wannan gari a shekwa abdul malik bin abdul rahman bin abdullah aljuwaini na tarita biya albarka kuma yake ilimiya usulun fikirar littafin na kwakwaroki ya ɗaki makaranta shi yadda na al'adiromiya littafin ya kasance ya zai wata ilimin naruna a shaga littafin na da shahara ya kiya ilimin ya faso da zai ibo ya ɗaki makaranta mai shaka suna sai nan na yanakin babu mai gaba ya kiya al'amona al'am ene ye na mugai ebe ba ti me la ro so yi ashari ene en don ga al'amu amma e ba manya usul fiqh e na gwako manya su de tarihi ya manya usoro shi wani tarihi ya manya da shi. zai ce wa ga bambanci da tsakani fassara mai uku jogan da fassara ya manya lugajo eh ba fassara ya manya lugajo al'am bi a ashamil ina in don da fara amma ya ga mai ukul jo wafiyari ngai ma amma shay'ani fasahilan ina ko ya guba ko na ga guba sun da misali alfikin idan e mun yi larauci da adam da ke sabi alfikin e yau don gayi alfahamu fahimta amma wa da jin tare manyan usul fiki zika ya sa don da alfikin yau zai marifa al'ata a shari'a التي طريقها الاجتهاد وغاي يتي نأكل شريعة شريعة mai fana da haɗi mai iskiya yanzu ba bincike na lodona to a ce ga wace dajin tarin shari'a kalma ya fitu in je ke ga shi in je ke ga kwaya manyan usulu shi kuma da manyan usulu shi bangare na shafe yake ibada shi na ga ya riga alfiqo ma'rifatul ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya hukuncin ne shari'a ne ga bai tsira ya san shawara hukuncin shari'a ma ta faru ba ade al-ilmiya zai bangare tauhidiyya ta ko ade al-amaliya zai bangare ya ibada ta ko yadda mu'amala ta sai ba ki tsarin shari'a aga ga ke fituwa waga ngai yake ba ya toci to hukuncin shari'a toci wa kuma ba ko ilmi tauhidiyya ta ko إنما لا عليه الله عليه وسلم إذا من يريد الله به خيرا يفكيه في الدين ونفس فإنك ديني كيف إنك ديني فاقا إلمية توحيدية ودي إلمية إبادات أما هو التوحيدية فكه ولا كنع وقال إذا إيه هو دي إلمية فكه وجاري هنا إن ما يتكيه جدا إتيو ولا جدا إن جدا إيه بيان كوتشي بابا na ji sai kai ko ya bayar addini musulunci ba ina sai kai ba addini musulunci wala mu ga yi ilimin tauhidiya da goya ibada shi amma kan da yamma usulu ina sai kai ina shi da kai ibada shi ibn ilimin ibada zaman je da ilimin ba ilimin amma bangaren tauhidiya addiman ne ibada ilimin ba ya hukunce tauhidiya على طريقة فيها تجربين توصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكي كويرا تجد هذه من دون Gbogbo ìgbà ọ̀gbọ́n kẹ síkìwò ọ̀gbọ́n síkìwò tó ta síkìwò tó ba ẹ máa yẹ òtún òjò káṣì ìgbà tó òjò síkìwò ẹ tó ṣe ìpàdé ẹ̀ Gbogbo síkìwò yẹn ṣe ríra ń jẹ pẹ̀lẹ́ yá máa yẹ òtún òjò. Ìdí pẹ̀lú pẹ̀lú ká ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Tó a ṣàdá àlùfáà ẹ bá máa yẹ

amma da ga lodara lan de wa de na zona ila wa hukiya ila wa hukiya ngala wa ubya wa amma asali ci kai amru ne de wa ngai de ko Mariya. amma kan don da nuga eh, da nan alin na zona ila wa hukiya amru bin ha sahaba shi kuwa nabi khawarij ibn dawu lokacin na ki. ifewu ya koyi gina arewa a ta yi barhawan shi ko kuta na ke da zamanin shi wani arzikin na bai kware don bai mu'awiyar ya abu sufiya na ce da gado na bai koyi gina arewa ne don bai amur bin hawa idan yi shi ko na kawari shi ko ne ga abu lokaci na shan da gado musulmi ɗaya na abu koyi gina arewa hijira ɗaya shi ba kanga dole sahaba mutanen ashirin hawari da kuka gini ya sha Abdurrahman ya je mulki in ga wallahu ya sayi da hari Al-Barra sai ya Abdullahi in ga wallahu ya Muawiya ya je Abu Sufyan mai gama da takin ya sha maukan gada sai da hari ya shi gira ta Zakati e yunga amur am ɗaya bakin muga gawa lauya am bin aso da ku ta ta da ni to amma ga awawe shin ni a sharawa to kada ra da yake sai na ariya na sai ya zama yalo masallaci a kabana shi da zawon diga as-sala as-sala ba da ku abdurrahman ne ke mulki manna muke fi shi ugan da yake ko yake ko shi ne masmum da duk wani haka kamuna zan wawu da na ali amma ta buga na kina ta hure gai amru bin bakr na gawa da amru bin asir janda al kai ya abdullahi na gawa da muawiya sai ya buga bayani a ta ya ikiya sai na ali gabu kadara ne wuda a ta hure dai daga lokacin shiga ga muawiya wannan soja ya bi ta arabin yanyin arzikitar ikokan da sangada da yi sadaukar cewa kan gidiyon zantun zuwa sai ka tada lawa sai da izini sun lokacin muawiya ga ewar wannan gamo amma yi kukan don da suke ya ciwo zantun da ya gada da ba zaɓi kan lokacin dundu amma lokacin muawiya ne ga sabon na ce ba a ka shafi da ne ya ko ya fi shanki mahal shahid kalmar amran ويجي واو أمامة تجي محل النفع إلى واو فيها وأممت جميع الناس من أطائي حتى ويجو جزاء أممت جميع الناس بالأطائي لا توانت جساتا مكفي برسك أي نكتب توانت جريا بينك إنك أي فعليك المياه آمو وأنفاده أربعة الآن وجدت في قولي هذا الاسم الله المحرم بأن والناس أمر الاسم الجمع المؤرخ بالله أمر الأسباب المدخلة مثال لمن جنبه من يلطف في من يعقل يزعج الله تعالى يزعج بأنكلنا ní àrí tẹ́ ń kó tìyọ kí ìrìnlẹ̀ áńkẹ̀lì lẹ́ta kí àrí tẹ́ ń kó tìyọ ní lókùnrin mọ́ ìyànà. Eh? Zawadi, gẹ́gbẹ́ kawai gẹ́gbẹ́ àjùlù àpẹjọ áńkẹ̀lì, gẹ́gbẹ́ fífihàn, eh? gẹ́gbẹ́ màláìkà tó. Ní àrí tẹ́ ń kó kó bá ń ná àpẹjọ áńkẹ̀lì náà. Tòun máa ń ná èlòkùnrin náà. ya kwakwaya ina da an amma kan da cewa to biye ikiya ina shi da an kare na amma na fa a kwana da wani da faruwa da rai da zege da amma ni da dali da lokacin da duniya bil akhir misali ne bai ma bai ko man amma ma ne akil wani launa إلهي بيتوشي قال الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء سورة النور نور إذا توشى إنسان جمد في من ماء دجنوم كيف لا يمشي هذا الكتاب da kwaninahu nini ne nake kawai su jira ne ko da ganin wani adiman yaushe a na kwakwani ne na shi ta rasa sakin ga kwakwani ba ku ne na baki ne kewa da ne kiwa a ma yana ko ya e e ko

zai ci dafa nan jira kun nan kunna shi wani manga da su ya a sama zai ba a shi lafiya ya za to ma mai nan da zai ba a shi amma ba kai biya a shi da wani a shaga wa ma la ya kai ma ilo e loyu ya ina e ji hankali ya ina e ji fahimta ya. Mugayi zarfa yau. تؤمى غالبا لهم صيرا لا يعقل غالبا كما جيب بأن كلا وقيرا من هذه الحيث وشجرة كذا تشجد أما كان بشيء لكم بالمعيا فبيل عن كلنا وهذا من صالح قرآن جدوي بيدوكم بالمعيا يبيل عن كلنا إيه وما رب العالمين وما رب العالمين ما شاء الله ما تشوف رب الله ما رب العالمين وما في الأرض ولا أن تسمع بكلمة عن سبيلنا نتوقع ذلك من ذلك من ذلك سورة النساء قال وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكروا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعيدوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أن ألا تقولوا محل شاهد فانتهوا ما صاب لكم أي من صاب لكم كذلك وعدوا وعدوا كما نريد من صاب لكم ويا وكل بيتا رسيولا بيتا ما كرايا من النساء بيتا رسيولا من كما نريد ما كنت تتجلى من وما ما في من يأكل غالبا وما في ما لا يأكل غالبا وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستثمار والجزاء وغيره ولا في النكرات من شربوا الأمور من صفات الملك لا يجوز ولا يجوز ذلك أمور في غيره من الفيل wama yadri masraro da sai bayanin misali kuma kasuwanci da daga bai manya da yake da wa a arba'atu na sabi na je na ce wo daga ɗan na amulo na wuyi gune na sabi na je na ce wo daga na gabe qur'ani ko hadis wa shafe zan na man goyi gune mu gashi amma daga na man kalisa fita ya zai shaka kuma gado kore bai yi guna من جاء بالمثال يصدق البيان بإذا لم جاء بيان يعني جاي قاس اليوم يمشي بالمثال يا نفع بنشي ما بيدي يا إلا يفرقوا جاء الإذن الواحد المحرف بالأرض والناس بالأرض والناس سورة تراهب الأرض والناس يذكر كلمات تغييرية ابو جاد الألف بالألف والناس زاد بالألف وهذا ألف نور يدعى قوتنا ألف قوتنا بالألف والناس كان لك سنة جلال am mane umu wato lagan dondo dokana wato biye jambe marifa marifa ne da definita fi kula definite article na kira ke shi kudu indefinite article ya dafi before a board marifa ishara mai duniya ɗaya bayani na so bai tsira to misali ya farko na وذلك يسوس يجايسون تقوابنا إن الإنسان لفي خطر إن الإنسان زوان جندو لفي خطر وده بطير الإنسان أبو ويسمي زوان جندو وشما نيا زوان جندو لا نولي واغا إنكو زوان أما ألف ولا من نبيو دانو إلا ما نيا زوان جندو ولما نيا زوان جندو إن الإنسان زوان جندو نفي خسر ودرزيو إلا الذين آمنوا شو تشجي استخناعي سيدي في ذات إيمانه وعمل الصالحات أتبقى كتوان جوان شيرنا وتواصل بالحق أتيجي وجيجن بيتنا شريع ويا وتواصل بالصبر أتيجي وجيجن بيتنا إنه أتيجي يتوشل إنه ما يتوشل aje tsohu bangare wadanda ya fito aje hakuri ne bangare wadanda biyu ya aje hakuri bangare mace ne da wala ya tsawo to zai da ga ko baya a tsara ko alif wannan na lo innal insana no ne na kira ko yego mari bana wa da ete alif da ne na wa ga wa don do na fa za wa don do da bai ko ciwa gona sai bai shiga biya sai ba ta halina ko ta jiya kuma ya istisna da ba. To ina zai yi gara al-ismu da wani al-mu'arraf bil alif wal la. A dai ne ruba da liliya da da wancin kan da so ce kwana zai alif wal la manna. Yanda istisna wa yaushe ya gwarwara. Bango to misali وكان بشوار بكيبي إتيا اسم الجمع المعرف بالله اسم الجمع المعرف بالله إذا يسمى بيتيا جمع يسمى بيتيا ألف واللام إذا يتيا معرفة ظاهر مثال مثال يدق في القرآن قلنا بيتيا جمع أما وجد بيتيا ألف واللام وغيره إن الأبرار لفي نعيم ولي أبرار جمهورا يا بلاد سطوشنا الأبرار بلاد سطوشنا لفي نعيم على أسفل نيما يا الجنة الأبرار زنجل دون دون الأبرار زنجل دون بطوشنا لفي نعيم مبقى ورقة kila ciwa zangon da kayan ya gari abin wannan na dole na zangon da daga da kuriyo ba ba a sai da aljanna ya soce gari mahallin shari ba ba ban da cewa kurbatun noro ko shiga وإذا بلغ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وإذا بلغ الأطفال أبكي الأطفال إجوا وجيشا منكم إجوا وجيشا بسيطة سيبونا أبكي هذا بجازة دالو كشبا لكذلك وإن يستعملوا أولي بنية تتدر أبكي هذا أجد تتا إيمان شاشونا فليستعملوا أولي بنية فما استعدنا الذين من قبلهم

محل الشاهد ألف دلالة يريد الأطفال ما نقول هنا أطفال باب هنا الأطفال الأطفال ألف دلالة من يريد وين أمومه وكان جندون دون قبلك دا شاهد بالي جنا قبل دا شاهد بالي جنا محل الشاهد هنا وضع أكثر جندون دا أكثر جندون إيه جندون دون قبلك دا شاهد بالي جنا إيه وضع واحد جني إيه بين كل ما kafin zan zo da kasa wani abu. Wa iza bala da asfaru ne kuma shulma saliya sabino da masu sabon da bai mai fabi. Mahallu shayi al'asfaru. Ani kuwa za mu na nanu da na wani ruwa ga egin zamto. Na gama yi ga an Ilimin nan da alaƙa din da ilimin da ya shi kawo. Ilimin kusa an ga usul suke da da su ilimin tawiliya, ilimin a kan shafiya, mai ke da da ilimi na larabci to bangare na amanu da alaka da larabci mu da alaka da larabci gogo da ya wa muna bai ci lam sha'in da kamar ne yake ne na wani a ga ya fara fahimci ya ne ya da tobo mahallu sha'in al-aqfar inda misali rajulun ar-rajul ne da yake da rajulun mai na kira ar-rajul ne marika بالالف واللام wata ya asfalu al-asfalu inda bambanci gogo al-asfalu ga dabe shi dabbe sunna sunna wuce lama ne ya zandon da da ari wuce wani zandon da ne amo yufidul umo ina wani na da wannan banda sun lọ́wọ́ mú mi ní pátá ìgbàjà ìyọ̀dá báyá ẹgbàdá òtútù tún àìrè mú mi ní méjì àgbàgbàrà àlàyé náà fi sọ̀rọ̀ àti ẹ̀ka ṣe fẹ́lò. a sọ̀rọ̀ kan ní misali jọ ngáyé àrùnrìjáàlù lọ́rẹ́ àrùnrìjáàlù kọ̀wàmúná alẹ́nìta bí máa sọ sọ́ra lágbàdúgbò àlàpà wọ́n ti na àǹfààní. àrùnrìjáàlù àìkúlù rìjà bàjẹ́ ń dọ́ndọ̀ قوام ويا أدين إذا أن الاستدراكية أذا أن الاستدراكية وقبل أن ولا جمع يونات يدخلنا عنده ولد الولد رجل رجال الرجال نساء النساء Tocendo não gabe, o ato lá, e tem mais fora, a mulher, o gabatinho أبيني لاتي أت الإستجرافية إلى قالوا يو نجاب دي لفظين كل واد ولدنا مش وانا قولي الرجال كل الرجال كل الرجال الرجال كل الرجال إن الإنسان كل الإنسان كل الإنسان إن الأبرار كل الأبرار كان دون كله وبا يدلنا تبين ذلك والله منا زمانات ألف والله أنا أدعي ألف والله مشابه عن الإمبراطية هذه عن الأعلية هذه عن أعاد الذكري هذه بدور تكاد يوفي ناو أما كل كفر ما يجمع هنا وي عن المعرف بالله بالألف والله ومن كايدا جهان المؤرخ بالألف واللام مثال إبعين عرشو وضع ببي رجال ضم بسواريا رجال رجال وموتك رجال إيه وابيتين كيرانا ضمتاك ضمتاك àmọ́ wọ́n á bẹ́ẹ̀ tí ẹ máa ń kọ́ dáàbò pọ̀ láàrin wàyí ní àrìjà rìjà ló àrìjà jẹ̀mú ti adéle ismul jami na nga yi sunna jama'a ke àrìjà na ke ànìsá na ke àlmọ́mìnú na ke na ke àbúrà na bá sábà nínú ẹgbẹ́ wọn ewu wani àm àm wọn tó amu to ma wuce je ga ismul adad ismul adad ya ne shi e ku tuna awa da am wuje iyaka am wuje iyaka bila asli amma ismul jami ismul adad mun bi iyaka ko da ya e e papo wuje ke jangiro to a shiga da ismul jami wato ne ikiya a daidai ga al ismul jami ismul jami jamo na tube ikiya jama'ar ga misali albakaru lore albakaru na ko bikin sadana a ga albakaru na ko bikin القرآن إيه؟ قال إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا ليش يتعوش إنه يقول جنب النبي موسى عليه السلام وننقص ننقص جمعنا جيدا بكي وما عاتل جزء إيه؟ ننقص كشي ننقص كما ننقص ناسينا nan kuna jagera gogo ya wanda na bi mutu cin bayani shiri na zo a wani kuna jinan koji na bidiyoyi da su tsaye da yi gogo albasar abu mu ya jemo to waga a lura mufra suku eh yawa basaratu waga ta wadafi wannan gai ga ismul jinsi الجنسي اسم الجنس الجنسي sunan don da daga be jamuhu udetawa idan mutu da daga wala ta utawa e yuga ismul jinsi al jinsi mutum ya e la ma ne bai ne wala innal zafara tashaba alaina bi misali shajaru shajaru shi ko kuke ka ba gabo kama ni ko shajaratu عندنا قرآن وقراء والنجم والشجر يأكلان شجر شجر أتى هذا ضبط بنبا بنبا كيفا إيه مني بنبا كيفا يدا مشكاي ده اسم الجنس الجنسي يعني كتير يجنا الضبط بنبا كيفا كما نيوتي بطاطو الذي يجعل الجنس الجميع إن جمعه ويبدأ باب التاء المربوط له تاء المربوطة أما سنجلا قوموا تدلل تاء المربوطة شجرة شجرة بط بطة زي مثال يورو تمر ضبنا تمر وكي يشرب eh sama in yau kwakwo samuratu Don na gai ga ismul jinsi aljamfiya to bangare bacin sunan na gai ajaje sunan na jube ke ko ce gari suratu roman ga alif lamim gulibatun rom wani a roman ɗan sunan wa yau gai sunan ya romawa wajen to jamuyu wa yakiya ruma to ga lulo muku da kuku wayi rumayyo rumayyo kin da yahudu ba ne wa ga lulo muku da cewa daga nan yahudiyyo hajar wa ga lulo muku da cewa daga nan hajaniyyo arab larabawa wa ga lulo da cewa daga nan arabiyyo sunna bi zai gana ibn jinsi aljam'i ko ka dole ma raya an ne da an en don don ya ni to wala ga dole wala ma ne ya al arab arabiyyan ko arab arabiyyan ajamu ne ali ta ci ku ba ga yi ke ko ko arab ko ajam zan don don ne ke da arabawa no yi ajam wa bodi ajamiyyan to a sai zama ne a a zo a romanian tun na zaki gwargwaron misali kina ina la a daga yake yana to sai al'asma'ul mubahama ya da ita biya ne mulmi na fazila jimar saurara ya da ya fito musto da mini ne lama ne a amana ngayi sannan da su biya mabahanana bi ma'ana wato na gandondo wace ya yi misali da kamar ke na tsaye manna wai na mare kiya ya gandondo bando chonga misali man arila rarihan fali nafsi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallali lil abid wala man arila rarihan fa gandondo na gaba tuwan gida akaza بعد شرجمان قبل من ذكر أو أنثى فهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وضع لفظ ولن يقدر به ما على من قال واجبا من ذكر او انثى وهو مؤمن in ga jiwa ne ya wani jiwa yiwa da gaba da sai dai wato ya kumburo ya gwada manna yufi da samo man su fi da samo zancen da ba su ce mun gawa hanyar mal su an yi su zaɓe ne zancen daga a duba gani biyu bago man wani ne a su fi da in na ji ta kawo be mai lama ne bayanin awa zanzan doka zama da aka babu na wuta ba a dan ni babu na jike muhimmanci ilimin hukum fikiyar da lalatar alfa babu na da muhimmanci da sai zaɗe ta a wani yauka in ji ta da ji kawai dan ni babu na jike muhimmanci manya shari'a ne lada hukuncin kiyana kin da yafi sai ba kullu bi da aka yi musulmi na farmiya ko momo ko zai za a bi shi shiga bidiya da ce ba biya da biya e va ba kai da shari'a e ba mai uzujo ada ga kullu da lama ne na bayani lama ne bayani sai ga kullu non è rikatul mawdu adira ya ce aka ga kullu bil hadi dalala ko da mun ya sai da uchuko non è da ikin ba su gani ga wannan ne da asali a fata na mai shari'a da biya daga littafin da mannaja maulidi ki dawo kiwo fata a cewa zama da da kullo ma da da kullo zama da mani fito da fata imam malik akwai da dini waya e ko ilimin na da ce na da kai da nan kullu mai na fane in dondo kullu bi da ake dalala bayanin da zai ci da wucewa ita ba da shakku kai mu sai bayani da yin jiki ko zan da shirye da wula da bidiyar wajen bidiyar ke mashin tu ko amfani da yin jiki da jefa cikin hanyar ko kuku ya kai ko a ah, cikin wani zan da bidiyar wani sun haku yin da yin da jiki wasu ila iro wasu ila iro wasu ila wajen harama ibn ibn kaida kiya wasu ila wasu ila wajen wajen wajen wajen wajen wajen wajen wajen wajen wajen wajen wajen yawancin lokacin da mai da zai fara bayani na tsazuna ce ke la homo mai la ya gabai ya fara ke kulluna ke ta fara ke ba na bai gara ama ai wa iftu ila na wani ama wa ma harsar na ka illa ta fata lilla abdi ba wani mutum wa abdi da ta kira zai ja ka wani bibi na tsazuna da biyu ma dan ko bibi kawai ma ne ya fahimta ke kulluna ke jami'an na. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لقد الله يدل على الأمور الأسماء المبهمة مثال غنوانا غير من يعمل سوءا يجزى بالإنسان تنظر غير من يجينا أعطوبة اليوم بند شنغان فمن يأتيكم بماء معين man wanke ke kan da ke kan istifariya ya gani saman ya fi kun kun a ra'aikun in abba ma uku zauran saman ya fi kun bima in mai kun a ra'aikun na kafiru ne ya yi in abba ma uku zauran sai ke gaba ya ce ba shi kun noye shi kuwa shi bai ce da bi ku fata ba saman ya fi kun ba da mu ma'iniya zai yi wani ní ìdí àǹfààní gẹ́gẹ́ yìí ó ìbò mẹ́jọ. Mo fẹ́ gbà máa rẹ̀ kò mọ̀, á ṣe bá dẹ́gbọ̀ àbíbí rẹ̀, ṣe dẹ́gbọ̀ àbíbí rẹ̀. Bando tí ó máa ń ṣe sí bàbá, ǹgà máa fi máa ń yà kéyò, wọ́n lè bá ń jìgá tó ṣe náà rẹ̀, ǹgà máa àdúrà tó ń rẹ̀ sẹ́yìn náà sí ọ. Máa ń ṣe é ṣe é ṣe kí máa láyà kéyò. لسان امرأة غير صوت الجزاء وما تفعلوا من خير يعلمه الله ان دمتم ان دمتم تموت جوا انت جوا انت ما انفقت من شيء فهو يملكه ومما تفيد الامور ان دمتم اذا كانوا ان دمتم اذا كانوا تقول صوت الجزاء ما ولا ما لنا bando chungo ma inda Allah khairu lil abrar yana da maso shora muke ga ya zakirki a jiya ya doke da bayan doke muke ga ya za shi na bayan jiya bando to Qur'an ya kai gaga ma muke ke zo ke ke istifaniya e dun do ke ke e ga ga ke do ya yi Qur'an ga ba mu shi kire mu shi da yanzu to sai ai wa ai ne, man ga ai mutum ya ne, kirjane ikiwa fuska kama ngai fuska na wakati sasa na misali bandojo ai so ce ga yi qur'ano yace ga annabi Musa dan da annabi Shu'aib ayyaman ajalaini fala udwana alai Wannan wala ma na kuwa wa ai ai man ayyaman ajalaini ayyar ne. lokaci guba ba na mai dagara wata lafiya bi mai ke lokaci guba da wasu kin da nobe ya yau annabi shu'ai tun da yake manzi jiga man ji kyau da ba zan da ci guda annabi shu'ai ba wa kuma da bi ne mun so da shi shu'ai wa ya dan da ne sanna wanda zan da annabi Musa ga fara in inni uridu an unkihata idan na tayya atina ala al-kajura ni ثمانية حجج فإن أتممت أجلع فمن إنجيلا قال وما أريد أن أشوف عليه فتجد لي إن شاء الله من الطالبين wọ́n wá lè tọ́ ìlà mi ìjọ́mọ̀ ìwádùn án tààdù ẹ̀mí olóhùn tí èyí tún yà rìn ẹ̀yà púpọ̀ ṣá àrùngájú dáa gbogbo rẹ̀ ìbílẹ̀ wà àmà ìdọ́rọ̀lẹ́lẹ́ ìtọ́tù wà ló máa tó ìrẹ́ta ṣe án dáa kúrò النبي المتشابه من قال هذا بيني وبينك يعني إن ذلك هو كان مو جنبهم أيما أجرين قبلت من نور تشبب أن ما دائمنا إذا هي أبوك الجب وأبوه في جنب لم يقبل بنا سلام دعانا عليها ودك فأواند شبب من الدنيا ويقول الجنب ودك فأنا للم بيوا مو الجنب صلاة دعانا عليها والله على ما نقول وفيه ko shiga mai kaiwo ne ta al'amarin yin da ya ce da ta sami gobe da su. Gobe ayyama wai da bai ce shi ko lokaci yake a min ya ku ba ba amma mutum bai da da su mahalli shahidin lai ai ayyama ayyama al'adalai ai ayyal muddakai lokaci ku ba ba ne. Haka ga ne yake sharfiyya ayyama ayya yake sharfiyya bandoto ayya wanda to gande ma ne ya istifhami itin gajiya wanda ke ce ma ne ya ke gaje sai da nuke da suratul kafona da thumma ba'nahu linna alama ayya la izbaini ahwa bima labithu amada to tiga thumma ba'nahu ya je ma ya suratul kafira isa na manina da mai bai kiwo ayya ayya izbaini min ya kungiya guba tsakani a tsohon da yaushe ne ne da ikiyo ya lokacin imanin da su amada lokacin na asiri da na wucewa ibn sashi ga ikon kya yau yawon auka da yau yawon auka da yau kuma da yake da ba su ayya ake istifama ikiyo jaga ko kuke yau a tsohon sai ne lauje ci ga wacce ayya wani da ya ci istifamu ya farko da da ya ci sharfiyya to ayya wato ce da ya ci mawsula idan asma'ul mawsula ce za ya misali al-asma'ul mawsula الذي الذي اللذان اللاتي اللاتي وغير ما نقول اللاتي اللاتي نقول رجال جمعين بيسلم بيسلم اللتان تنجيجا إيه أسماء الموصولة تأيا وين بيسلم ويا أسماء الموصولة كم دنو بيد سورة المريم وانا تو شيكا إذا قيامة كتبه ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن إتيا أيهم أيهم معناها أي الذي الذي اسمه هي موصول هو مدافع صوت ثم لننزي أن من كل شيئة جنبك يا ما لننزي أن أي لنا أذن يا ما من كل شيئة تاشينا تجيني نشو شيئة أي طائفة يا ما تاشينا تجيني نشو كويتنا ذي يا كاين ولنا أيهم أيهم أشد على الرحمن إسيا ذي جدوتك نيبا بالضالة hatta ga azaba ya koto kendo da wanda ya ke kai ga wani na aka ya gawa ba da kuma da nan sai an yana kullu shi akai ayyamu ashadda ala rahmanin tikiya ayyamu zai ma hada shi da ai na magarin da wani lafa ne mawsu ai allazi ashadda ala rahmanin tikiya ne ga gwata ta da wani da ya bayan ke mona da mu shi ga ya ci azaba gande to shi ke ya ci na ga misalin ayar sai misalin aina aina wani lokacin ke da na almaka ga aina wani lokacin kiwo kin da na qur'ani da ya ga aina ma ta kuma yudrikum al-maut wa law kuntu fi burujin mushayyada aina ma ta kuma ban zan da ya ga kai da nan dan da ga ga aina fil maka e lokacin da aina ima ni utagana ebona ngore ege omumu yegabyo egaya omumu aina mata kunu banzo mbega petina yene je bichiya ekunda da yesunda da da rayi to to kike na da aina mata kunu yudrik kuma no to to da bi a da ke ga kuna walau kuntu fi buruj mushayyada ko da da akwa no to da mini buruj mushayyada da da yake tiuri to ajadi شيطان هذا مبتدئ أقول لك بعد هذا مبتدئ ya ji kanji a wuce tura da ya yi da haka kanji ibiya tutona ke burojin mashayyada aina ba gamdo ko ce gangan da zai gida da kuma ya gwada tsaya ìdí èké lé bá fún lélógúnlá lélógúnlá ó ti dé mẹ́rin ti rẹ̀ wọ́n àdé. ṣé mata mata wani lótúlé tí ń sàrà rẹ̀ lókàṣọ. ṣé bẹ́ẹ̀ àyìnà àyìnà wani lótúlé tí ń màkà rẹ̀ àyìnà wani tí ń lótúlé tí ń ègàjẹ́ kí ń tó ṣe gẹ́gẹ́ pa àyìnà àbò àbò mai longancin da yan mai longancin da na ya aina ma ta kuna wuce yakin sharfiya ban zan da mai gafi da na to sai mata mai lokacin zamanin lokacin kin da na sahaba da sai daga da riga na ta hadu ba lokacin na na riga wani ya annabi sai ga e aya inna nazara lahi khair yake wa ne to shi mata na sallah kuma da yake da ikistifano وهو ما ويدير للاستفهام ويدير للاستفهام متى ويدير للزمان أي لوكا تكيشي كيما بين أوشا بيو لوكا تكيشي وابيو إتنا متى الله أكبر متى إتنا لوكا شو أما معنى استفهام شاغولا آية النبو متى نصر الله Tako ćemo mata u kafir, u kafir. Kon toga da obrazne i razina i Se ma u medijsnja kipano, u medijsnja al-đezao. Ke al-đezao? Al-đezao ga i bimana šerpija, gdje pa vendi đezao je. قلت وقت شكية أنتم هذه جزاء جزاء ضمي جواب جواب الشك أي جزاء الشك معنى يجوده إن حركة شرطية مشاهدة جزاء الشك هو جواب الشك معنى يجوده ثم ما تبي إثنيا استفهام إثنيا جنيا ما تبي إثنيا إجنيا كم دون آية بيجاني سورة القصص ويوم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم قيامة يقولون يناديهم أي ينادي الله المشركون ينادي الله المشركين توشا المشركين فيقول ماذا أجبتم المرسلين ما ولد للاتفاق ما هذا شايف ماذا أجبتم المرسلين kiyaye su shine lokacin da za a abun da ya ina shine ya fa a ji musu shi da ya fadi ya ma ya istifa misali mushi da wannan to ma wato ke da wal jazali etiya jazao ai etiya sharfiya etiya sharfiya sai da Qur'ani ya ga wa ma tafalu min khairin fa huwa min khairin ya'lamu en dongo ma en dongo ne dongo ko se da sai ya alamu Allah ko da kici mu ya kira mai ya fara zai ke sa wana mai ya fara wa mu ma e ci shi ya ma ne ke ma nan do shi ne da shi ya a be harshe na ta bude su na kira lokaci na uwa daga sun mana yi na kira na wana. Mutu haku lamare ya al'ubu. Kin da na Kur'ana ya yi gaba wala rafata wala kusurfa wala tidara alhaji. Rafata na yi kimaya ko na yi gaci na jiraja ji shizo. Mutu haku sai kare kimaya na ke za ya shawara.

ولا كذلك حتى أغير يقول نا لا ننقضي جنب السبيل ساكاني بغير يوشينا شريانا يقول بغيرتنا بولو أما نتوى دام بكيارة سيادمين musamman ke da sabani matsala da shaɗi sun ya tsakanin almajiri shawar zangon da na wuta a tsakanin matsala da shaɗi ya wuce da amma kiyaya shari'a wa gora gora

يقول لا لا لا نكرة نكرة برضو شو قوة لا تلقوا مع الله أحدا نور نكرة قوم طيبة نكرة قوم أحدا لا أحدا ذا لا يندندو ذا تدو سيندندو كما بين التوشيبة لا يوحد المصالح لله ولا تدعو مع الله أحدا وأقول جدا هذا لا يمنع جن أذكار يجد مثلا بتشمورة بتشمورة ثم نكاو هذا أفضل دوا جوهنا نعم، بتشمورة الذي يروي أدوائنا يجد مثلا شرطي بإذن الله رسول الله على رسول الله على قبة الثاني أبونا وقال يا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على أمة إني أتمرك من فضلك نحن نجد ذلك نجد معنا بقول وأحد مسائل لله يحب حقا لنا magana jira mai tabbata ya kawai biya shi to sai bayani ya karshe mugayi wal umumu man ga yana riga umuma ya min sifafi na umuma na yi ga bude dana wudanin ya ce fajiya annukta ega imana annukta abu gari almantu gari na kabila nukta na matsayuwa amma ma ne makulu bi mai ra gari almantu ko المنسوخ أي المنسوخ إلى نسبة المنسوخ إلى غير الفارق إذا لم تقدر عامشي وجميع نسيب تقدر إذا وجميع من تسان ولا يجوز الدعوة الأمور وإن دعوة الأمور في غيره da nan doki na ci daga nan ne tuba da yaro ugoya na wabe yan doki na fe daga wasu jonin amura yin alfili ke fili ya fili gabe wala hukunciya umumiha wala hukunciya umumiha fila hata zabe wa ma yajri majra'u yayin dondo ne ta kada ekiya hukunci irin da jawara hukuncin da ta da kayi kula da ana can da zaɓi su dai a jinsi ma buhari za a yi sallallahu alaihi وأولى جرار صلى نوتي دونا صلى لنا فلا بيوا كذا ويتبع صلى إليك بيو كذا مرضاته أما صلى صلى لنا فلا بيوا كذا مجدوا هذه كذا وروح هذا صلى نيكي سيكاتي ركوانا يقول الله لمدى صلى لنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله gani da yake rinni ya kuti shi da mutu daga na hukuncin na bi fara wata a yi wani uwa daga hukuncin don da ya zai ba shi na irin yi wa yawa ko kuma shari'a a to hukuncin da zabo na gabbin na kusa wa yi ta kowa da mu mubarak wa ga daga na rida hukuncin ba irin yi a cikin ba su da yi ma mutu ne ta shiga da mutu ya zaba hukuncin wani irin yi a idan kuma ya zama wa ta balla ko mu mutu ya yi tafi na ba ke yin da ci hukuncin da ci na je da na tsaye shari'a da zumina ke hukunci na nabi bai ke ne ga shi ko ana ya maka shi da shi ke shi ko yi ta su gwada zai yi ne to mu shi yawai na gada da gada ya bugan da shi ya e kun ni ga ya da lone wa to dai wa da ga wa kuya wa gada da shi ya kata na wa da ya da shi wa da ku a lone ka ba ku da don da sai maka shi wannan wasu ya yanzu da su da zafa na wata sos abu da na wuce ayyuna da wata ba hukuncin ne kai makwabcin to wuce uku da makwabcin dondo hukuncin na gaba da tuba sai da condition na shi ana cikin to na shiga ni gwargwado ta bayanin labo ke za da yi ɗaya ko kare bayanin wani lokacin gudu mako أدري لي كارم بيان يكون عليكم السلام أوكي نعم نعم نعم اوكي ايما تدعو فاحول من كارلا وهذا من يا امم لا يبادون مثال يدقوا في القران قل ولا اولي الامر ayyamma sadu ai sunan don doga iri wannan na jawan Allah wa yau Ar-Rahman wa yau ba ta din ko ciwo yago na laula mawul to kuna inda sun ga wani shi to e ba da ko da shi sai ga wani na ko mun da ne ko idi da khato ne su insha Allah ngai kullo inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kulla shay in dondo ba da jawan kullu rabbin wa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa أشعر جميعه أشعر كافة إذا جميعه إذا قل يا أيها الذين رسول الله إليكم جميعا بعد شر هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فاختلف بالنجي أن يوتوا إلى ما غير آم ما كانوا أشعر عام الذي يقف إلى الناس آم أشعر لك بهم قاطبة حلوى الباري صاحب صفة الصلاة ne ku amfani da bai lafazin ne kafibatan ai bayanin da tsoron wani ta bai mai fiti wuce kafibatan bayanin ko misali wani asma al'ulama'u kafibatan ne kamar da aku bayanin da lafazin da bai aka yaga lafazin ma'asha mutum na ma'ane bayanin yau ne a yaƙe ke ke misalin al-mu'minun al-abdal da shi ta rawe ba su rawe lọ́sọ̀ tó jẹ́ àyẹ̀wò fídíò àti ìlànà rẹ̀ yá àn tó bá a tún lọ́wọ́ owó ní wọ́n ti sáwọn ẹ̀wọ́n ẹ̀bí àgbàlá kókó tì kí a ṣe ìlú ọ̀sẹ̀ ìdánwò yìí gbogbo ni gẹ̀rẹ́ tó ṣe ọ̀dọ́ ìlú bẹ̀rẹ̀ ṣì ń náà tó lè mọ̀ ọ̀sẹ̀ náà Kici so? Eh, da wannan ba, mu zai karin bayani. Eh, mu zai karin bayani na. ma da man lafazin nan ga ya komo mu shi gumi da man daga wujen sha, ina wa da hikima sun yan shi sosai. Mun lura da wujen gudu ta hikima kai ke so suke wani. Amma man ga gumi yau daga nan yi kafin na ta ya almubtadi wula zai je ta Kin da dai aka rumiya ko gurbiya ta shaka wannan gudun an ce ya yi gudun mara ke yare ba ta da littafin ne amma ya da littafin usulun da shi a kube a wasu na sabu na ke wuba ya kuma mushi alhamdulillah وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك